Anti Munirat abdusalam Yau na zan yi bayani akan bambancin durin yarinya da na tsohuwa. Ranar na gaya muku amma kamar ku baya isan ku ko daɗi na topic ɗin yake muku ne ko ya ne ban sani ba. To akwai bambanci tsakanin durin yarinya da na tsohuwa amma dan Allah dan annabi yara kan kanana dan Allah dan annabi page ina ba wurin wasan ku bane. ko gane abin da nake nufi ayi. Kar ku zo page ina kar ku yi like kar ku subscribe kuma kar ku zo inda page ina yake. Wanda suka yi reporting account ina kuma ku ci babanku babanku ya ci durin mawon ku tuman jabba bumbun ku na bi durin uwarku da bani mai fesa uwarku mani a cikin ban san yadda ake yin zakin ba ne bari bar kwanan ku sai zumbur din ku akan 09077871837 a hankar ku manta kuma akwai humura mace ba ta kanshi akwai problem aha banda kanshin din kuma akwai tsamu a tattare da humura kun ga mutane da yawa sun so su karne sun so su gama sun kashe ni amma Allah bai ba su dama ba saboda akwai ƙariya ku kokari ku ta sayan product ɗina kamar su muran na ina muku talla akwai dalilin da yasa nake muku talla akwai ƙariya akwai tsari a tattare da wa'annan